ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله kamar yadda muka tsaya a wancan satin bayan bayani kan matakai da wannan shari'a ta bi tun daga zamanin mazalla sallallahu alaihi wasallama har zuwa wato abin da muka gani na zamanin waɗannan kalifofi waɗannan shugabanni na addini insha Allah yau za mu gaba da karatu a cikin wannan littafi wanda shi ne rafu malam anil a'immatul a'lam na babban malami shehu islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya rahima harrani rahimahullah ah, tarihin shi ba boye ne shi yasa ba za mu ɗauki lokaci wajen tsawaitawa cikin wannan bayanin ba haka za mu shiga cikin bayani akan wannan abin da ya shafi wannan littafi malam ya fara da mukaddima wanda shi ne gabatarwa ko shimfiɗa na wannan littafi farko abin da ya fara da shi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi ala ala'ihi ce yana godiya ga Allah madaukakin sarki kan ni'imominsa an ce ala ni'imar Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah yake cewa fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban fa bi ayyi ala rabbika tatamara haka ala ni'ima kuma ba yi da mufrad ba mufrad din shi ba can duka ni'ima cewa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu fi ardihi wa la fi samaihi kuma ina mai shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah maɗaukakin sarki shi kadai wanda ba yi da abokin tarayya ko a ƙasar da ya halitta ko kuma a cikin samar da ya halitta duka na Allah maɗaukakin sarki ne wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'i kuma ina shaidawa muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne kuma manzo ne na Allah madaukakin madaukakin sarki kuma shine cikon annabawan Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah ya tabbatar kitabun sa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa khataman nabiyyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikon annabawa gaba daya kuma bawa ne na Allah madaukakin sarki Allah yana cewa tabarakal nazzala alqur'ana ala 'abdihi haka na Allah yana cewa subhanallazi asra bi 'abdihi eh, laylan min al-masjidil haram da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bawa na Allah madaukakin sarki kuma manzo ne na Allah madaukakin sarki kuma shine cikon annabawa ma'ana babu wani annabi bayan صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه معنى صلاة الله ya tabbata da manzo sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi da kuma iyalansa wa ashabihi da sahabbansa da da'imatan ila yawmi liqa'ihi salati wanda yake mai zolewa har sanda za a sadu da Allah masaukakin sarki wa sallama tasliman kuma da aminci aminci da yawa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce mu da yawa yin salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki yana cewa إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبعد جبايا حتى فيجب على المسلمين wajibi ne akan dukkanin musulmi wannan al-istigrajin jins dukkanin musulmi gaba ɗaya wajibi ne akan su بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن bayan jikuntan Allah madaukakin sarki da kuma jikuntan manzo ma'ana fifita shi da zaben shi akan wani to wajibi ne akan dukkanin musulmi muwalatil mu'minin jibintan mu'minai ma'ana su zaɓi mu'minai akan wasunsu kamar yadda alkur'ani ya faɗa Allah maɗaukakin sarki yana cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ba'dhum awliya'u ba'd haka nan Allah yake ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya dan haka mumini dole ne ya dauki mumini dan uwansa wannan shi ake kira ka'ida ta alwala shine jibuntan mumini ma'ana mutum ya ɗauki mumini dan uwansa ya kasance tare da shi cikin wato al'amuransa da cikin koyinsa da komai nashi ya ɗauki mumini shine wato abin ƙaunarsa Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu a'izzatin 'ala المؤمنين أذلة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم sannan Allah ya ci gaba da cewa inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wallazina amanu cewa abin jimintan ku ko abin kauna ku shine Allah wa rasuluhu da manzansa wallazina amanu da waɗanda suka ba da gaskiya Allah ya ce wa man yatawalla Laha wa rasulahu wal ladina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun duk wanda ya jibinci Allah da manzon shi da kuma mu'minai to ku sani cewa waɗannan su ne rundunar Allah kuma su ne waɗanda suke masu rabauta da samun tsira da haka duk yanda mumini yake dauki dan uwan shi mumini dan uwa ne Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum innamal mu'minuna ikhwa wannan shine muwalati cikin ƙaunar Allah cikin biyayya ga Allah khususan ya ce musamman ma al'ulama musamman malamai domin malamai su ne waɗanda suke magada annabawa kamar yadda mala faɗa allabina hum warasatul anbiya su ne waɗanda suka gaji annabawa ba gado na dukiya ba gado na abin da suke da shi na sani wanda yake yana nunar da mutane zuwa ga alkhairi yana nisantar da su daga shari kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa nahnu ma'ashirul anbiya la nuran ma tarannahu sadaqa to mu annaba ba a gadan mu wato abinda muka bari sadaka cewa al-ulama'u al-anbiya'u lam dinaran wala dirhaman su annabawa ba sa barin gadon zinare ko kuma azurfa wa inna ma warrasul ilma sani cewa annabawa sun bar gadon ilimi ne faman akhadha bihi akhadha bi hasbin wafin duk wanda ya riko da wannan tafarki to ya samu babbar rabo shi yasa duk wanda yake neman kanshi da alkhairi yakan kusanci waɗanda suke masana ne kamar yadda mabiya annabawa suke bin annabawa domin annabawa su ne mafi sani a cikin bayan Allah kuma duk mabiya annabawa su ne wanda suke samun tsira wanda kuma ba su bi su ba suke tabewa suke halaka to haka nan lokacin da aka ce babu annabawa waɗanda suka bi malamai amma malamai na kwarai to waɗannan su ne masu samun tsira duk wanda kaga ya ɗauki tafarki ya bi tafarkin wato bin malamai ma'ana da neman sanin alkhairi da sanin addini sai ka samu al'amarin shi yana tafiya daidai sabanin wanda ya rabu da malamai to lallai al'amarin shi zai tafi ce alladina ja'alahumullahu bi manzilatin nutu waɗanda malaman na Allah madaukakin sarki ya sanya su a kaman matsayin taurari abinda ake nufi da taurari matafiya a lokacin da babu abubuwa na ci gaba har ma a lokacin abin gaban taurari su ne kaman wato fitilar a lokacin tafiya idan mutum ya shiga duhun dare ya kai inda bai san gabas ba bai san yamma ba idan ya duba zubin taurari yana iya gane cewa waɗannan taurarin a gabas suke waɗannan a yamma don haka ya san inda zai gane ko kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan a cikin littafinsa gane ko ah, cewa ah, يهتدون بها في ظلمات البر والبحر وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر shine wanda ya sanya muku taurari domin ku dinga samun hanya cikin duhun dare ko cikin duhun teku da haka ana duba zubin taurari ne ka san taurarin da suke fitowa gabas ka san wanda suke fitowa yamma don haka ka shiga cikin dimuwa da bacewar hanya sai ka ce to ai gabas inda nake so na tafi gabas don haka taurarin nan ta gabas suke ya kamata ne to su ma malaman nan sai Allah Maɗaukakin sarki ya sanya su kamar su ne taurari waɗanda za su dinga nuna ma mutum hanya idan ya bace wannan shine ka'ida na wato bin malamai قال يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وما malamai dukkansu sun yi ijima'i. ma'ana sun tattaru akan cewa malaman nan wato akan tafarkin gaskiya suke cikin shari'a suke wa dirayatihim kuma suna kan ilimi suna kan sani gane ko akan sani suke na ilimi kuma akan shari'a suke domin ba wanda zai ce malami abin da yake yi akan bata yake ma'ana malinta ba bata ne sai dai idan mutum bai bi hanyar gaskiya ba gane ko ya ce in kullu ummati domin duk wata al'umma kowace al'umma ce wacce ta gabaci wannan al'ummar qabla mab'ath nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama fa ulama'uha shiraruha domin duk wata al'umma da ta gabace mu malaman wannan al'umma su ne mafi sharrin wannan al'umma su ne a sharare a cikin al'umma kamar yadda Allah ya ba mu labari malaman ahlul kitab yaktumuna alhaqa suna ɓoye gaskiya wa hum ya'lamuna sun san cewa abin da suke ba daidai bane haka nan Allah ya ce kanu la hauna an munkarin fa'aluhu ba sa hani akan abu mummuna in sun ga abu mummuna ya auku su hana ba sa yi kamar yadda Allah ya ba mu labarin ɗaya daga cikin su cewa watlu alaihim ba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa asba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawi walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa da haka malamai da suka gabaci wannan al'umma malaman al'ummomin su ne mabarnata domin su suka jirkita zancen Allah su suke koye gaskiya sabanin wannan al'umma tana da bambanci da sauran al'ummomi Allah madaukakin sarki ce malaman wannan al'umma su masu tsayuwa ne akan gaskiya kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ku ne mafificiyar al'umma domin kun kasance ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da abin da yake kyakkyawa ne wa tanhauna 'anil munkar kuma kuna hani akan abin da yake mummuna ne haka na Allah madaukakin sarki wato cikin ayoyi da yawa yayi bayani akan darajar malamai na wannan al'umma shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah ya gwamutsa shaida shi da shaidan mala'iku tare da ta malamai amma waɗannan fa waɗanda suke masu tsoron Allah al'ulama'ur rabbaniyun waɗanda suke masu tsoron Allah waɗanda suke tsayuwa domin isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki sai ya ce illal muslimina sai dai wannan al'umma ta musulmi fa inna ulama ya khiyarahum malaman wannan al'umma su ne zaɓaɓɓu a cikin wannan al'umma idan suka yi aiki na ƙwarai idan suka yi aiki na ƙwarai idan ba su yi aiki na ƙwarai ba kuma sun fi kowa taɗewa Allah ya tsare don haka kamar yahudawa ne me yasa Allah ya fushi da su saboda sun sani sun sun aiki da sani shi yasa shiga cikin harka ta malinta abu ne wanda yake yana da daɗi kuma yana da wahala ya fi komai hatsari ya fi komai kuma ɗaukaka idan mutum zai tsare kansa idan kuma mutum ba zai tsare bai ɗauki malinta hanyar neman duniya hanyar neman ɗaukaka hanyar neman shahara in gane ko hanyar ya samu mabiya da yawa to wannan ya fi kowa halaka ya fi kowa halaka in dai mutum zai dauki malinta wannan shine aikinsa hanyar cin abinci qala fa ulama a hukiyar in kana bayanin wannan al'umma in kana kawo misalai misalai bayan Allah na kwarai mafi yawancin su sai kaga su ne malaman in kana kawo misali a cikin sabon mazalar sallallahu alaihi wasallam mafi fita a cikin su suwaye su ne malamai a cikin su Abubakar Umar Uthman Ali ko su ne maɗaukaka a ciki kuma su suka fi kowa sanin shari'a a cikinsu haka nan sai ka dinga dubawa cikin sahabbai sai a ce ma abdullahi ibn abbas yana da sa'o'i da yawa amma cikinsu akwai wanda ya kai shi sani haka yana da sani haka su ne sabon kana gangarowa ka samu manya-manyan malamai magabata tun daga tabi'ai da asba'u tabi'in da asba'u asba'i tabi'in har zuwa lokacin nan namu samu mafifita su ne waɗanda suke malamai fa innahum khulafa'ur rasuli sallallahu alaihi wa sallama fi ummati abin da yasa kuwa suka fi fifita da daukaka saboda su ne kalifofin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a al'ummarsa ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wa bayan ya isar da sakonsa ya koma zuwa ga Allah ya bar al'umma suwa ya bar musu da za su ci gaba da nunar da su alkai al'ulama su ne malamai wal mu'minuna lima mata min sunani sunnati su kuma waɗanda suke raya abin da ya dishe na daga sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam ana malami ne zai zo yana faɗa domin ya daura mutane akan abin da yake tafarki ne na daidai akan wata sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da aka bari sai kaga yana kokarin daura mutane akan ta bihim qamal kitab ma'ana waɗannan malaman da su ne littafin Allah madaukakin sarki ya tsaya ma'ana yanzu idan ba malamai masu karantar da alkur'ani ya za a yi da alkur'ani kenan zai zo ya shiga kan mutane ne da kanshi labihim qamar kitab da su ne alkur'ani ya tsaya ma'ana su ne suke tsayawa tsayin daga wajen karantar da shi wajen fahimtar da al'umma wajen aikata wato umarni da yake cikin alkur'ani da bin shi sau da kafa wa bihi su ma kuma da shi suka tsaya ma'ana suna tsayuwa ne da Alkur'anin nan rayuwarsu suna yin ta ne dan Alkur'anin nan idan duk abin da ya zo cikin Alkur'ani shi suke kokarin daurawa akan rayuwarsu wa bihim nafaq alkitab kuma da su din ne alqur'ani yake firkawa ma'ana su yake nuni da cewa a bi su a samu tsira a samu rabauta wa bihi naqabu su ma in suka tashi magana suna magana ne da alqur'ani ma'ana ba sa magana da ra'ayi duk mutumin da zai zo yi magana da ra'ayi shi ko da yayi da awar malanta to ba malami bane na kwarai in dai zai ajiye abin da littafin Allah ya ce ko zai ajiye abin da sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam ta ce ya dauko ra'ayin shi ce shi da ra'ayi shi zai yi gini yi magana to wannan ya bata in gane ko Wani ya ya'lam kuma ku sani cewa annahu laysa ahadun min al a'immati al mas'ulina inna umma inda al ummati qabulan amman yu'tamadu mukhalaf ya'tamidu mukhalafata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama shay'un min sunnatihi daqiqin wala jali ce ku sani cewa babu wani daga cikin malamai waɗanda ma'ana an karɓe su a matsayin malamai ne karɓa wanda yake mai gangamewa kaman ka ce manya-manyan malamai magabata kaman ka ce al'a'immatul arba yanzu misali malik da Shafi da ahmad da abu hanifa ba duk inda ka je magana su ake yi ba to babu wani daga cikinsu wanda zai dinga dogaro akan saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin sunna mana ba sa sabawa komi karancin abun komi girman sa ba sa taba sabawa kuma ba sa yadda da wannan sabawa shi yasa kamar yadda ya gabata dukkan su an rawaito daga gare su kowanne daga cikin su yana cewa idza wafaqa alhadithu idza wafaqa idza sahha fa huwa mazhabi idan hadisi har ya inganta to ku yi riko da shi ku yi jifa da zance na amma fa irin wannan zamanin sai abubuwa suna canjawa sai ka ga mutum yana da awar malami ne kuma malinta yake yi amma sai a ce mishi ga abin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce ce ba zai aiki da shi ba shi yana da ra'ayin shi na karan kanshi wannan babban hatsari yace fa inna dukkan waɗannan malaman muttafiquna sun yi ittifaqi ma'ana sun tattaru ittifaqan yaqiniyan ittifaqi na tabbas ala wujubi ittiba'i rasul sallallahu alaihi wasallam akan tilas ne wajibi ne biyayyan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya sanya biyayyan manzo sallallahu alaihi wasallama biyayya ce gare shi Allah ya ce man yuti rasula faqad aba Allah من يطيع الرسول فقد أطاع الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول da haka Allah ya tattara biyayyarsa da biyayyar manzo sallallahu alaihi wa sallam haka nan manzo Allah sallallahu alaihi da kanshi ya tabbatar da haka inda yake cewa man afa'a ni faqad afa Allah wanda ya min biyayya ya yi ma Allah madaukakin sarki biyayya kuma sakamako ne wanda yake mai girma ga wanda zai yi biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah yana cewa wa man yuti irwadaha wa rasula fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa to wannan shine sakamakon wanda za su yi biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa sallam da haka biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan babu wani sabani a cewa ba wajiba ba ce wajiba ce shi wanda ya ce biyayya manzo sallallahu alaihi wasallam ba wajibi bane to wannan ya dau hanyar bata wajibi ne a yi biyayya biyayya me ake nufi da biyayya manzo sallallahu alaihi wasallama shine gaskata shi cikin duk abin da ya zo da shi an tusaddiqa duk abin da ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacce ka gaskata ma'ana ba ka da kokonto a kai sannan kuma duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikata kuma ya ce a aikata ka aikata shi duk abin da ya bari ya ce a bari ka bar shi kuma duk abin da bai aikata ba karka aikata shi karka zo ka kirkiri wani abu wanda baya cikin aikinsa Allah madaukakin sarki yana cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ka gaya musu kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'u yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ka gaya musu cewa in har kun ce kuna kaunar Allah da gaske to ku bi biyayya shi shi ba'atu ka yi mishi wato da ne bin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hiya ba'atu sai ya zama yana bin tafarkin sa sau da kafa ce, wa ala anna kulla ahadin minan nasi yu'khadhu min qawlihi wa yutrak kuma ka sani kowa daga cikin mutane kowaye daga cikin mutane ana karban zancen shi ana ajiyewa kowaye shi in mutum ya fi kowa ilimi a duniyan nan in ya zo ya faɗi zance da ya saba za a ci ko shi waye kamar yadda imamu malik rahimahullah waɗanda suke masu tsoron allah yake cewa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hadha al-qabr wa ashara bi yadihi ila qabri nabi sallallahu alaihi wa sallam ce kowaye ana karban zancen shi ana ajiyewa ce sai dai ma'abocin wannan kabarin ya nuna kabarin manzala sallallahu alaihi wa sallama na yana cikin masallaci ya nuna ya yi nuni inda kabarin ce shi kadai ne wanda idan zance zo daga wajensa to wajibi ne ka karba ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhibbu to haka dole ne idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni dole ka bi idan zance ya zo baka da mafita dole ka karba amma wani daga cikin mutane ba dole bane ka bi zancensa musamman ma idan zancen nan ya saba da karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam komi matsayinsa ka ajiye shi ka dauki zancen manzo sallallahu alaihi wasallam ka yi aiki da shi to wasu suna daukar cewa duk abin da suka faɗa shine daidai duk abin da ba su suka faɗa ba ba daidai bane to wannan jahilci shine ainul jahal kuma mukabara ne girman kai mu je ce shi dole sai abin da ya faɗa ne daidai abin da ba shi ya faɗa ba ba daidai bane wannan sai ba su sai wanda Allah madaukakin sarki ya tsare shi shine annabin Allah sallallahu alaihi sallam kuma a cikin farko malam zai kawo irin misalai ga irin wannan hatta sahabbai ba abubakar radiyallahu anhu zai kawo abu sahabbai wasu suke ce ba za su karba ba ku duba matsayinsa ko umar ya dau wani fatawa ko wani ra'ayi a mayar mishi wasu su ce a'a ai ba haka muka ga annabin Allah ya yi ba akwai matsaloli da yawa da malam zai kawo a haka Umar radiyallahu anhu yana daga cikin wanda suke ganin cewa ba za a yi tamattu in aikin haji ba wani zahabi ya ce mashi wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ba kuma baka isa ka hana ba domin yanzu ba haka bane wani ya zo ya baka fatawa ya ce lallai Ibrahim nan za ka yi dole Ibrahim za ka yi in baka yi Ibrahim ba aikin hajjin ka kamar yaro shi shi shine zalla aikin hajji wani kuma ya zo ya ce ma in baka yi kamar to nan ba aikin hajjin ka kamar baka yi komai ba wani ya ce to dole kirani ma za ka yi ya tsaya kawai akan baka wani ra'ayi guda ɗaya shine da a duba ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi an gane ko ya ce to ku sani cewa kowaye daga cikin mutane yi ukhadu min qawlihi wa yuntara za a dauki zance in yayi daidai in bai daidai ba a ce mishi da haka ba laifi ba ne malami ya ma fatawa ka ji ra'ayin shi bai daidai ba bai tafi daidai da sunna ba ka ce to na aje wannan fatawar ba na yin ta wannan ba ba ba raini bane ba abin nan bane ba aibi bane yace illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai manzo sallallahu alaihi wasallam shine kadai ba a mayar da zancensa ba a mayar mishi da zance walakin yace amma idan wuji da liwahidin minhum ƙaulun idan aka samu wani ya yi wata magana ma'ana ko ya yi wata fatawa قد جاء حديث صحيح كجيا wannan, شيء ƙadija a حديث sahihun hadisi mai inganci ya zo bi khilafihi tsabanin abin da ya faɗa ce, fala budda lahu min uzirin fitar ki, to dole ka neman masa uzuri dole ka neman masa uzuri me yasa bai aiki da wannan hadisin ba to shine ma da ya fara ba mu ya yace wa jami'ul a'dadi thalathatu asna in ka tattara uzuri uzuri da zaka iya ba mutum saboda ya saba a cikin fatawarsa to dukansu suka sun shi. na farko dai a haduha adamu i'tiqadihi anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala ma'ana ya dinga ganin hadisin da aka gaya masa shi a wajen shi bai zo mishi ta hanyar da ya dace ba dan haka shi ba manzo Allah ya faɗi wannan magana ba na imamu malik hadisi yana iya zuwa masa ta wata hanya kuma wannan hanyar ta zama bata inganta ba kuma shi ta hanyar da ya samu hadisin kenan in bai aiki da hadisin bai da sabanin shi za a kama shi da laifi saboda shi a wajen shi hadisin bai inganta ba ma'ana ba annabin Allah ne ya faɗa ba wani kuma hadisin ya zo mishi ta hanyar da shi ya inganta a wajen shi sai ya ruko da wannan to amma shi a wajen shi hadisin bai inganta ba to amma zai samu mafita saboda idan hal hadisu fa huwa mazhabi in ka samu hadisin ya inganta imamu malik ya bada wannan fatawar akan bai san wannan hadisin ba sai ka ajiye fatawar shi sai ka dauki wanda ya tabbata da hadisin ka ya aiki da ita wannan uzuri na farko kenan hadisi yana iya zuwa ma malami ba dole bane ka san duk wani hadisi ka ce duk wani hadisi sahihi ka san shi na biyu adamu ni iradatu tilkal mas'alati bi zalika al-qawl shine wato ya zamanto cewa shi malamin fa abinda ake faɗa a wannan mas'ala din shi ba fahimtar shi ba kenan da mas'ala ba fahimtar shi ba kenan shi yana da wata fahimta daban kaga yanzu an bar maganar haji mas'alar ce ta zo ga yanda ta zo ga yanda wasu suke bada fatawa shi kuma yana da wata fahimta da ban sabanin abin da aka faɗa an gane ko kamar yanzu alal misali in ka ɗauki mas'alar saki idan mutum ya saki matar shi saki uku saki nawa ne faɗa mana ai kuna ji ana ana cikin da ya je kawai ce ya sake ta saki uku a lokaci daya a take saki nawa ne wasu suka ce uku wasu suka ce daya to shi kenan kaga wannan sabani shine maganar da ake yi a kai wanda ya ce daya in gane ko baya ci fahimta shi akan dayan take wanda ya ce uku yana da fahimta a kan haka shi bai kudirce cewa ɗayan shi ne daidai ba ya ɗauki wannan abin nan to zai a duba a ga menene dalilansa an gane ko ya ga menene dalilansa na cewa ɗaya ne menene dalilin shi na cewa uku ne ma'ana ka ba shi uzuri na cewa me yasa yi wannan fatawa ka saurara menene yasa yi wannan me yasa ya tafi akan wannan ra'ayi yana da wani madogara ne yana da wata fahimta ne ko lafazi ya zo a cikin shari'a lafazi da yake iya ɗaukan ma'ana daban-daban ma'ana da yawa ya ɗauki ma'ana da yawa idan mutum ya yi alwala zai fita masallaci misali ya yi alwala zai fita masallaci sai ya rungumi iyalinsa ko ya sumbace ta a baki ya matsayin alwalarsa Allah ya ce aula masumun nisa ko falam tajidu yamma fatayamma musaidan sai je mawa alolai shi ta warware ko alolai shi ta warware ko ko tana nan to almuhim abinda ake nufi irin waɗannan uzurori su suke sa sabani ma'ana a samu sabani shi yana da lafazi ne guda ɗaya ya zo me ake nufi da wannan lafazi in aka ce allamsu me ake nufi da shi shafa kawai an shafa abu sunan shi damar da ko ce da masu na shafa ko zai iya zuwa kuma da ma'anan jima'i ya ko to wanda ya dauke shi da ma'anan jima'i shikenan zai ce in yayi wannan abin a dole shi tana nan ba abin da ya sani ta da haka kasa da lazzata a wajen yanzu da lazzata <laughs> sai ya shigo a yi ta kai kawo a kai shi ko wanda kuma ya dauke shi cewa sai jima'i ake nufi ya ce to iya alwalar shi tana nan wanda ya dauka kuma cewa shafa kawai ake nufi kowane shi kamar shafi'iya da wasu bangare na malikiya zai ce to shi kenan alwalar shi ta warware tunda aldam ne shafawa Allah ya ce a wada masu mun nisa to kaga wannan lafazin guda daya aldam yana yin daukan duk wata ma'ana in gane ko musamman zancen Allah madaukakin sarki zance ne wanda yake tsarkakakke a zance Allah madaukakin sarki zaka samu in za a yi bayanin wani abu wanda ya shafi a zance wanda yake mai girma sai Allah madaukakin sarki ya saka ya shi mana ya lullube shi ta yanda ba za ka ce alkur'ani akwai zancen banza a ciki in gane ko akwai lafazin jima'i a qur'ani eh akwai shi babu bayan da aka ce mutum ya tara da matashi a ƙur'ani amma da wani lafazi ya zo kaga akwai akwai saka yawa wanda zance Allah madaukakin sarki zance ne wanda yake tsarkakakke kuma cikakke haka ba za ka zo ka faɗa abu haka ga tsawo haka ba in gane ko Allah madaukakin sarki yana da hikima cikin wato sufofinsa don haka yana sanya abu yadda ya dace na uku ya yace i'tiqaduhu anna zalika al-hukma mansubun shine malamin ya ce to hukuncin fa da ku kuke bayani kuka dauka a kai ni a waje na wannan hukuncin amfanin shi ya kare an shafe shi da wani hukunci daban to ya zafe da shi sai shi abin da kake ganin cewa shine hukunci ni a waje na yanzu ba hukunci bane dan hukuncin shi ya kare an kawo wani sabon hukunci ya maye gurbinsa yayi da awar akwai nasko kenan ko duk wanda ya da'awar nasu kuwa to dole sai ya kawo dalili ko dole sai ya kawo abin da ya shafa wancan in ya kawo abin da ya shafe shi to ya za ka yi da shi sai ka kyale shi da abin da ya dauka kenan ko to irin waɗannan abubuwan ma da yake cewa su ne irin uzurin da za ka iya ba mutum idan ya ɗauki wani ra'ayi na wani fatawa mana uzuri za ka ba shi amma an ka bayyana masa uzurin har ya gane ya fahimci daidai to dole ya kawo kan dalili idan kuma bai fahimta ba yana rike da wannan abin a irin wannan fahimtar da yake da ita ka mushi duk wani bayani ya kasa gamsuwa to shikenan wannan fatawa da ya dauka sai aiki da wannan fatawar ka ba shi uzurin shi amma lokacin da uzurin ya zo ya kare ma'ana ya bayyana cewa abin da yake da awa na nasu din nan ya zo ya tabbata cewa ai hukuncin ba shafaffe ba ne yana nan har ya fahimci hakan to dole ya dawo in gane ko to malai yace wa hadhihi al-asnabu salat ala waɗannan abubuwan da ya kawo guda uku na uzuri da ake iya ba mutum ya dauki wata fatawa ko ya aiki da wani abu yace to ta tafarraqu ila asbabin muta'addida dalilai da yawa suke kawo shi dalilai da yawa su suke haifar da sabanin malamai in gane ko kuma ya sake komawa har yanzu magana na farko na farko asbabul awwal Allah ya kuna hadithu qad balagau, ya zama shi fa duk maganar da yake na fatawa bai san wani hadisi akan abin da kai kake faɗa ba gane ko ma'ana hadisi bai zo mishi ba shi yana aiki akan wani abu bai san wani hadisi ya hana wannan abun ko ya ce a yi abu ba in shi yana yin abun bai san wani hadisi ya hana abun ba in kuma baya abun bai san wani hadisi ya ce a yi abun ba wannan an same shi cikin wato sahabbai in gane ko kamar misali abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu haka wanda ya ta bayarwa shine cewa idan mutum ya kusanci iyalin shi idan mutum ya kusanci iyalinsa ya tara da ita idan ba abin da ya fita daga jikin shi na mani to shi kenan ya tashi ba sai ya yi wankan ba ba wannan fatuwar abu musa kenan saboda ya san hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa innamal ma'u minal ma ce da ruwan ciki ake jan na rijiya ko ma'ana ruwa shi yake jawo ruwa ma'anar wannan zance manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ruwa ya fita daga cikinka zai jawo ka yi amfani da ruwa in gane ko to in ruwa bai fita ba fa me yake nufi ba amfani da ruwa sai ya tsaya haka aisha radiyallahu Ana ta ce ku je ku gaya masa ya janye wannan fatawa akwai hadisi da ya zo to shi bai san da hadisin ba sai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan taqal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl da zaran an samu saduwa da matar da mijin to wanka ya wajaba sawa'un anzala aw lam yunzil to kaga shi da yake ta wannan fatawar Wani hadisin bai san shi ba haka ta iya yiwa wani malami yana ta wata fatawa akan wani abu ka dinga cewa malamin ne yana batar da mutane to ka tunkare shi ka ce to wai malami ya dalilin ka akan wani ko na yi kana ta cewa ai kaza ai kaza ai kaza da nan to akwai wani abu a kai ce eh ina da abin nan to amma akwai ai wani abin nan yace ni ban san da wannan hadisi yace to shikenan ga hadisi yanzu da Aisha ta ga mu Abu Musa al-Ash'ari dole ya sauka daga wannan fatawa kenan an samu shafewan hukunci amma shi bai san da wannan ba shi abin da ya sani akan shi yake aiki to kaga wannan dalili ne da ke iya kawo sabani ma'ana shine Allah ya kuna hadithu kad balagahu ya zama shi hadisin bai zo mishi ba kamar misali akan wannan har yanzu lokacin da aka yi canja alkibla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina yayi wata goma sha bakwai yana fuskantar baitul maqdis ma'ana baya fuskantar ka'aba domin tun da ya bar maka baitul maqdis yake fuskanta ita ce alƙibla annabawa ma'ana annabawan da suka gabace shi to lokacin da ya dawo madina yana ta kwaɗayin allah maɗaukakin sarki ya karkatar da shi zuwa ga alƙibla annabi ibrahim alaihi salam to lokacin da aka samu canjin alƙibla din nan akwai wasu mutane a wani masallaci su lokacin da hukuncin ya sauka hukuncin ya sauka lokacin sallar da asar ko magariba su kuma suna can masallacin su ba su san da wannan ba dan lokacin ba irin gari ba ne kusa da kusa ba rediyo ba wani abu da za a iya isarwa dan haka har suna cikin sallar asuba su suna kallon baitul maqdis ana kallon ka'aba sun yi raka'a ta farko za su shiga raka'a ta biyu sai wani ya zo musu ya ce sai ya sami suna sallah suna kallon wacce alƙibla sai ya ce musu fa ku sani cewa fa an canja wannan alƙibla aya ta sauka ƙur'ani ya sauka sai suka karkata a take suka dawo fuskantar ka kaga sun ajiye abin da suka sani sun wanda da sun yi aiki da kuma abin da ya zo musu sabo wanda ba su san shi ba da haka ya iya yiwa mutum yana kan wani abu ne amma bai san cewa an shafa wannan abu gane ko ma'ana hadisi bai zo mishi ba ya ce wa man lam ya bulugu da hadisi duk wanda hadisi bai zo mishi ba lam kalla an yakuna aliman bi mujibi ba a daura mishi cewa dole sai ya san abin da wannan hadisin ya kunsa ba tunda hadisin bai zo mishi ba shi yasa wani lokacin akan ba da uzuri ga mutumin da bai sani ba gane ko musamman bai san hadisai ba bai san akwai wani hukunci akan wannan ba bai san aya ba kamar yanzu misali da akwai mutanen da in ya zo bin sallah idan shi matafiyi ne in ya zo in sallah isha ce sai ya ɗauka shi akan mai kasar in an yi raka'a biyu mai mutane suke sai su zauna ko in aka tashi za a yi ta uku yana nan yana zo za a yi ta hudu yana nan yana zo na yi sallama ya sallama da su to kaga wannan bai taba sanin cewa fa mai kasaru idan idan me inna ma ju ila al-imamu li yutamma bi bai san wannan shi dai kawai yana ganin shi ne kasar da haka shi ne kasar a kowane hali ko ya liman ko bai bi a juzi to an ma ju ila imamu li yutamma bi kabbara fakabbiru wa idza raka'a farqahu wa idza sajada fasjudu wa idza to an ce ruku yi ruku ma'ana idan kama faku in ya tashi ku tashi to wani liman ya tashi bai tashi ba shi bai san da wannan hadisin ba ko ya san da shi wani zaka same shi a can wani kauye yake fa haka ya taso haka aka gina shi kuma kun san ilimi yana da nisa a kauyuka yanda ake zama a gari haka a yi karatu a sanar da al'umma mutane zo su ji karatu da ba haka bane a kauyuka a kauye an yi sallar magariba aka wace shi kenan sai a koma a kama hira ko wani ma sallar isha sai ya dawo daga hira wani kauye ya zo ya ta gida ba magana karatu suka zo ka jama'a ta sa karatu ma ba wanda zai saurare ka an je an yi aikin gona an dawo an gaji ruwa zai koma gida je wa ruwa kuma ya fita hira to irin wannan zaka bashi uzuri ko ba zaka bashi ba yana zuwa sai ka ga mutum an yi sallah a masallaci ya raka abu ya zauna kai kana kawun bashi yana gaban ka kaga ba a yi bai yi sallama ba kuma yana zaune kuma bai tashi ya shiga. ba ana idan da za a shiga jahilin banza ba haka shari'a ta ce ka ga wannan kayan kuskure ne za shi gefe ka ce ba ya aka yi baka bi neman ba ko sai eh, abin da zai fara ce ma sai ce ma ai kasaru nake abin da zai fara gaya ma kenan ko ce ma ai kasaru nake ce to menene hukuncin kasaru sai ce hukuncin kasaru shine idan mutum ya yi tafiya ya yi raka'a ce to shin akwai bambanci tsakanin mai kasar in yayi sallah shi kare ko in ya bi ma kaga kana kai shi a hankali a hankali ce to gaskiya ilimi na bai kai nan wajen ba in ka samu mai sauki ke in ba mai sauki ba ya ce malam fa kakka dame na yi sallah ka ke wani zai ce malam ka kyale ni na ce dai ka yi sallah ka to ka kyale ni ma sallah ta ne za ka samu wanda zai gaya maka za kuma ka samu wanda zai saurari ga tabbas wannan mutumin wanda zai yi wannan akwai abin da bai sani ba kaga za ka iya kawo mushi za ka iya bashi wuce to shi ke nan, yanzu daga yanzu ka san cewa ga yanda aka yake ko to duk wanda bai san wannan hukuncin ba an daura mushi cewa sai ya yi aiki da hadisin to shi bai san hadisin ba abinda baka san shi ba ya za ka yi aiki da shi yace wa idan lam yakun kad balagahu idan kuma yanzu duk wannan ana maganar mai fatawa ne misalan da muke kawowa ana magana akan mutane amma ana magana ne daukan wannan ra'ayin fatawa ce idan ya zama lam yakun qad balagahu hadisin bai iske shi ba wa kad qala fi tilka al-qadiyyati bi mujibi zahiri ayati amma abin da yake magana akan shi ya dauki wata aya ne ya aiki da ita misali yayi aiki da wata aya shi bai san hakiki ba zahirin aya kawai ya dauka ya yi aiki da ita kamar alal misali mutumin da zai dauki ayar alwala in gane ko ayar alwala gabbai nawa aka ce a wanke alqur'ani ha kuna karanta ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu da yake wa aydiyakum wamsahu wa arjulakum guda hudu da haka sai mutum ya ɗau zahirin ƙur'ani kawai ya aiki da shi wasu jama'a haka suke yan ƙur'ani ne su zalla duk abin da ya zo ƙur'ani da shi za a yi haka tunda Allah ya ce faksilu kun ba ruwan shi da wani wanke hannu so ko kurkura baki ko shakarwa a hanci shi duk bai san su ba mai qur'ani yace fagsilu wujuhakum da haka ubi ma bada Allah ku sai zan fara da abin da Allah ya fara da shi ne abin da zai ce baki da me Allah ya fara a wanke fuska ce to ni fuska zan fara wankewa to ta iya yiwa ya ɗauki zahirin aya wannan shine a yake cewa au wa kad qala fi tilka al-qadiyya bi mujibi zahiri ayatin ba ya ɗauki zahirin aya kawai yayi aiki da shi an gane ko au hadithun akhar ko ya ɗauki wani hadisi daban ya yi aiki da shi akan wannan fatawar da shi yake yi au bi mujibi qiyasin ko ya dauki wani qiyasi ma'ana yayi au ya auna mas'alar da wani abu da ya faru yake aiki da ita aw mujibu istishab istishab shi ma dalili ne da duk da yake yana da rauni ne ko eh, shine albara'atul amliya ake kiran shi mutum ya dauko asalin hukunci tun kafin zuwan shari'a sai ya jawo shi ya aiki da shi gane ko wannan shine istishab yace fi ku zalika alhadisa taratan wa yukhalifuhu ukhra ta iya yuwa wani lokacin yayi dace da hadisi wani lokacin ya saba to malai yace wa hadha sababu wannan dalilin da kake gani dalilin cewa hadisi bai zo ma mutum ba gane ko ko kuma yayi aiki da zahirin wata aya ko kuma yayi aiki da wani hadisi daban ko yayi aiki da qiyas ko yayi aiki da istishab ta wannan abubuwan ma da yake cewa to wannan dalilin wannan sababin da kake gani huwa galibu ala aktari ma yujad min aqwalis salaf shine mafi rinjaye abin da aka fi samun sabani a maganganun magabata mukhalifan li ba'd al ahadith kaga ya saba ma wasu hadisai to kaga idan aka zo aka ce ma ya aka yi imamu malik ya ce ayi abu kaza a nan wajen kuma a nan gashi abu hanifa ya ce kaza ra'ayi ya faɗa sai ka ɗauko irin waɗannan dalilan ta yiwu abin da aka ce abu hanifa yake fatawa da shi a wajen imamu malik ba wannan hadisi ko kaga za ka ba shi uzuri ko ba za ka ba shi ba sai wani ya zo ya zauna kawai ya harbe kafa shi daya akan da ya ce kai ku rabu da su malik da su shafi wannan duk ra'ayinsa suke faɗa. ana samun masu faɗan haka kuma wannan kuskure ne kai sai ka kawo abin da ka faɗa da abin da ka rubuta mu ko shi ke shi imamu malik ya rubuta mu wasa ya aji kai ne ka rubuta ko shi imamu shafi ya rubuta risala ya aji ana karanta ta tun kafin ka kafin ma san za a san da garin kuma musulunci zai shigo garin ana karanta risala kai ne ka rubuta sai imamu ahmad ya rubuta musnad wanda yake kusa da hadisai kusan dubu arba'in tun kafin a san musulunci zai zo garin ku ana karanta shi sai kai kuma ka zo ka ce wannan ku rabu da shi za yi ce ce mada to kai ne ka ajiye babu saboda haka irin waɗannan su ne abinda ake ba irin waɗannan malamai mafita kuma in ka ga sun yi sabani ba wai kawai zauna suke ku zo mu ce a kaga ku zo mu yi sabani ni in dauka za ka yi ba haka ba akwai dalilan da suke sa su yi sabani hadisi bai zo mishi ba ko kuma ya dauki wata aya a dunkulanta ya yi aiki da ita a dunkule in gane ko ko kuma a'a ya dauki wani kiyasi saboda bai samu wani nassi da yake nuni akan wannan ba ko ya dauko wani dalili daban ko ya dauki wani hadisi wanda yake kai baka san wannan hadisin ba ya aiki da shi ya samu wannan to yace wannan shine mafi rinjayen abin da ake samun sabani a cikin maganganun magabata in gane ko misali tun daga zamanin sahabbai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu Fatima yar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta zo ta tantara Abubakar radiyallahu anhu tace ka ba mu gada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko mahaifinta a ka'ida shine idan mahaifi ya mutu ya bar wani abu wanda yake dan shi ne ko magadan shi sai su gada ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba a raba gadon shi ba Fatima ta zo ta ce ma Abubakar a bada gado da wasu daga cikin dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar ya ce wallahi ni fa ban san kuna da wani gado ba aka yi ta kai kawo ta kai kawo abubakar ya ce to ku sani na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna ma'ashirul anbiya da nuran mu dokacin annabawa ba a gadan ma taraknahu sadaqa abinda muka bari sadaka ne saboda haka ba a gadan annabawa to kaga abubakar ya riko da hadisi wanda su ba su san shi ba gane ko kuma haka aka tsaya da haka aka tsaya amma waɗanda suke masu ƙarancin fahimta ko masu gangancin fahimta da gangan su ce abubakar ya ci fatima yana daga ci abin da suke faɗa ya cinye mata gari gane ko yana daga ci abin da suke faɗa ce ya cinye mata gari ya kawo hadisi kuma hadisi mai inganci a rawaito shi a cikin littattafai masu inganci limata rasnahu sadaka abin da muka bari sadaka ne ba a gadon annabi ce amma duk abin da ake bai wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na sa daga baitul mal na musulmi ko kuma abin da ya zama abin da aka samu na ganima da Allah ya ce wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lil qurba wannan zan ci gaba da babu shi amma gado babu wani abu gado saboda haka kaga anan sabani aka samu ko kuma abubakar Yallahu anhu ya kawo dalilin sai yasa sabanin yana nan tun farko kaga su ba su fahimci haka ba su sun fahimta tun da shikenan duk wanda ya mutu za a ci gadon shi shikenan za su dauka da sa amma kuma abubakar Yallahu anhu ya nuna musu ba haka bane akwai hukunci wanda yake ya sha bambam da abin da su suka dauka to shine ma da yake cewa akan matsalar cewa mutum ya zo ya ce fa shi fa hadisi ba in bai san shi ba ba ruwan shi da shi to wannan kuskure ce fa innal ihafata bi hadisi rasulillah sallallahu alaihi wa sallama lam takul li ahadin min al umma mutum ya haddace duk hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗayan su karantam yace wannan bayi ga wani a cikin wannan al'ummar ba wanda ya isa duk yanda ka kai da ilimin ka da sanin ka ba kai saka gangame zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan shi ba dole sai ka yi wani abu wani abu baka san shi ba sai ka bar wani abu yasa ina su imamu Bukhari ya ce sahihul bukari kar ka dauka gaba ɗaya zantuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin sa shi ma da kanshi yake cewa lokacin da na rubuta littafin nan na sa ma kaina sharadi cewa zan yi bididdigi duk abin da ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan saka shi a littafin nan ya ce amma duk da haka fa akwai hadisai da yawa wanda daga manzala sallallahu alaihi wasallam suke amma ban san sa a ciki ba wasu ban san su ba in gane ko ni dai ka'idar da na sa iyaka wanda na sani na san sun inganta zan saka su a ciki kenan wanda bai sani ba ba zai saka su a ciki ba shi yasa zaka samu wani hadisi ya inganta gaba da baya amma wajen Imam Bukhari sahihul Bukhari baya ciki amma hadisi ne mai inganci in gane ko ta iya yiwa gida imamul bukhari bai san wannan zancen ba ta iya yiwa kuma ya san shi amma a ka'idar da ya saka awun da ya saka zai dauki awu wajen saka hadisi ya saba da wannan ka'idar tashi domin suna da ka'ida da suke wajen saka hadisi ma'ana kafin ya karba hadisi a wajen ka sai kana da sharuɗa kaza sai baka taba kariya ba ba a taba tuhumar ka ba ba a taba ma haji ba ba a yi kaza ba saboda kiyaye zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko saboda haka malai yake cewa ka sani cewa gangamewa da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su ce lam ta kulli ahadin min al-umma ba wani daga cikin al'umma da yake ce shi duk wani hadisi ya sani mutum yana iya sanin misali a ce kashi biyu cikin uku na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in gane ko ko mafi rinjaya, amma zai iya yi sa hadisan bai san su ba kuma wannan ba ba na kasa bane saboda mutum dan adam ne ajibi ne an gane ko ya ce wa ƙarƙanan nabiyu sallallahu alaihi wa yi haddibu domin kuwa manzala sallallahu alaihi ya kan yi hadisi ma'ana kan yi zance a cikin sahabbansa au yufti wani lokacin ya yi fatawa au yaqbi wani lokacin ya yi hukunci au yaf'alu shay'a wani lokacin ya aikata wani abu fa yasma'uhu aw yarahu man yakunu habila wanda yake take shi ne zai iya ganin shi wanda baya nan ya sani ne bai sani ba bai san an yi wannan abun ba gane ko kamar yanzu abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikata a cikin gidan shi ka taba jin Umar ya rawaito hadisin yanda ake wankan ba saboda saboda baya nan a cikin gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanka sai dai ka ji daga Aisha daga Maimuna daga Hafsa ko saboda me saboda su suke nan aka yi da haka wanda baya nan zai san wannan ba zai san ba haka nan abin da su suke nan ya yi da su a waje ba dole ba ne matan shi a cikin gida su kuma su san wannan shi yasa da aka zo aka gaya ma Aisha radiyallahu anha cewa wasu sun ce sun ga annabin Allah an ce an gan shi yayi fitsari a tsaye ta ce duk wanda ya ce annabin Allah ya fitsari a tsaye yayi karya kuma Zai Huzaifa yana tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace annabin Allah ya zo wucewa wata rana sai zo wajen wani tare inda ake tara shara ko kazanta sabata ta kaumi fa bala qa'iman sai tsaya yayi tsari ita kuma Aisha ta ce duk wanda yake yayi tsari ta yi ƙarya a tsaye ma'ana ita tana cikin gida ba ta fita tare da Huzaifa ba shi Huzaifa ya bada labarin abin da ya sani kuma haka ne ita ma ta bada labarin abin da ta sani haka ne kaga bata san wancan ba tunda ba a gabanta aka yi ba ko wa haka saboda haka eh, ba wanda zai ce shi yau wai duk hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam ya san shi ya ce duk ya san shi gaba daya babu in gane ko an dai sabon manzala sallallahu alaihi wasallam suke taru da shi in ka san wasu hadisan ba wani bai taba ganin wani tabin hadisi ba tun ko yana karanta amma bai karanta shi gaba yin shi ba da haka za ka samu shi yasa ka samu ana sabani wajen malamai wannan malamin ya ce a hadisi kada ya inganta saboda an samu wata hanya mai karfafa shi wani ya zo bayan shi ya ce a a wannan abin da ka faɗa ba haka bane akwai wani wanda ya zo wanda ya saba da wannan kun gane ko shi yasa mu ba ma da awar cewa wai wasu daga cikin malamai cewa shi kenan ah, ma'ana su sun san komai da komai na wa ma min al-ilmi illa kalila kamar ma da albani Allah ya masa rahama ya gangame hadisai masu yawan gaske amma ba za a ce kuma duk wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce mishi ba abin da bai sani ba shi yasa zai yi littafin shi wasu daga bayan shi yanzu su zo su ce to abin da mala albani ya inganta shi ba ingantacce ba su a wajen su a irin awun da suka dauka shi kuma ila irin awun da ya dauka haka ya dauke shi ta iya yiwuwa abin da ya bace mishi wani ya zo ya rubuta an gane ko to haka haka haka haka ilimi yake ba wanda zai ce shi ya san komai da komai sanin komai sai Allah Allah shine masanin komai da komai amma banda Allah madaukakin sarki to babu wani wanda zaka ce wai komai da komai ya san shi har manzo sallallahu alaihi wa sallam abinda Allah ya ce mishi wa allama kama lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abinda da baka san shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ya saukar mishi da wahayi ya aiko da malaika Jibril baya karanta alqur'ani saboda bai san alqur'ani ba shi yasa da malaika Jibril ya ce mishi ikra ya ce ma ana bikari to idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake ina ga sauran al'umma ko wanda zai zo ya ce shi ba abin da bai sani ba saboda haka yana da kyau a fahimci wannan yana da muhimmanci sosai Ya ce to ta iya yiwa wasu sun ganshi. ko sun ji shi wanda suke nan wa yuballighu ulaika aw ba'dhu liman yuballighuna wasu su isar ma da wasu fayantahi ilmu zalika ila man sha Allah ta'ala min al-ulama sai wannan sanin ya kai ga wanda Allah ya so ya sanar da shi daga cikin masana min as-sahabati daga sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai wa man ba'dahum da kuma wanda suka zo bayan su summa fi majlisin akhar wani lokacin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a wani majlis kad yuhaddithu zai iya yin hadisi aw yufti ko yayi fatawa aw yakbi ko yayi hukunci aw yaf'alu shay'an ko ya aikata wani aiki wa yashhaduhu ba'du man kana ghaiban an zalika majlis wanda kuma da ba sa can yanzu su suna nan ko sai su gani wa yuballighunahu liman ankara su ba su isar ma da wanda za su iya isar musu fa yakunu inda haula'i min al-ilmi ma laysa inda haula sai zama waɗannan suna da ilimin da waɗannan ba su da shi wa inda haula ma laysa inda haula wannan kuma su zama suna da ilimin da wadancan ba su da shi to haka ba mutumin da zai zo ya ce shi fa ilimin komai da komai yanzu ya sani aka samu kila mutum ya san alqur'ani gwani ne a cikin alkur'ani duk inda ka taba shi zai ce ma harafi kaza ne a sura kaza ko in ya zo kalma ya ce wannan kalmar ita ce zuwanta na uku ke na alkur'ani a sura kaza amma ka ɗauko mishi hadisi ka ce mishi to ya hadisi ka zai ya san wannan ba haka ne ko za ka samu wata mutum kuma gogagge ne a cikin fannin hadisi da sauransa amma bai haddace qur'ani saboda ka mishi jaraba a qur'ani ya ce ma izu izu goma kawai na iya amma kuma ka zo ilimin hadisi za ka same shi bahar saboda haka Allah yana rarraba mutane abubuwa daban-daban shi yasa ko cikin sahabbai zaka samu akwai makaranta alqur'ani wanda sun fi kowa sanin alqur'ani akwai masana hadisi akwai masana tafsirin alqur'ani akwai masana tarihi akwai masana harshen larabci haka haka Allah madaukakin sarki ya yi haka kan mutum ya zo ya zauna kawai akan kujera ya ce shine komai in aka zo mishi da wani ilimi da bai sani ba ya shiga ciki ya yi magana akai alhalin bai sani wannan kuskure abinda baka san shi ba baka san shi baka kifashi wanda ka sani ka yi magana a kan shi in gane ko to za mu taka ka ana akwai matsala da ya kawo ta gaba eh, wanda akan ta insha Allah za mu tashi cewa ana samun fifiko ne a cikin malamai da kuma waɗanda suka na daga cikin akwai da wanda suka zo bayan su da yawan ilimi da kuma kyawun shi da ingancin sa na na sabani na aikin haji na eh, ibradi, da girani da tamati. Na a sabani tun bayan maza Allah sallallahu alaihi wasu, tun ma lokacin sa wasu sahabbai suka ce ibradi ya dauniya wasu suka ce kirani yayi wasu suka ce tamattu yayi wasu suka ce duka hukun yayi a lokaci daya wanda suka ce ifradi yayi farkon abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi harama da shi shine yace labbaika allahumma hajjan ma'ana yayi harama da aikin haji amma abin da muka faɗa ne wanda suke tare da shi a lokacin abin da suka ji kenan don haka sai suka ce ai niyyar aikin haji kadai ya dauka in gane ko to kafin ya bar nan kafin ya shiga maka ko kuma bayan ya bar nan sai wasu suka ji shi cewa ya ɗaura aikin hajji da umara a lokaci ɗaya ya ce mala'ika jibril ya zo wajen nan ya ce min aikin hajji da umara sun shiga cikin junansu har abada saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallam wasu anan suka ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya hada aikin hajji da umara a lokaci daya amma dai abin da ya fi ƙarfi ma Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya aikin haji da shi shine kiraji. ma'ana ya yi aikin haji da umara a cikin aiki guda ɗaya aikin haji ne kuma umara ne a lokaci ɗaya ɗawafinsu guda ɗaya gane ko ma'ana ɗawafin shi na umara shi ne ɗawafin shi na eh, sa'ayin shi ɗawafin shi na umara shi ne ɗawafin shi na aikin haji ma'ana bai bambanta su ba in gane ko tawafin da ya zo da shi tawafi ne na shiga garin maka tawafin hudu tawafin da ya yi na tawafin ifada na ranar goma ga wata shi ne tawafin shi kuma na aikin hajji shi ya sa manzala sallallahu alaihi wasallam yi ɗaya ya yi ba guda biyu ba safa da marwa inda guda biyu ne sai a ce ya raba su daban-daban haka wanda yake kirani sa'ayi shi safa da marwa shi shine na aikin hajjin shi shine na umaran shi amma da sharadin ya zo da abin yankan shi wannan shine abin da ya fi inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shine kiraji shine shine kuma fatawar Abu Hanifa ne ko shi yasa su suke cewa duk wanda ya yi haji ba kiraji da ya saba kama sahabbansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu dauko aikin haji niyya wasu ka dauko niyyar umara yace to duk wanda ya dauko niyyar aikin haji ba shi da abin yanka a tare da shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ya warware ya mayar da shi ya canja ya zama umara gane ko wanda kuma yake da abin yanka ya bar shi to haka suka canja yace ku yi tamattu da haka suka yi tamattu suka warware suka mayar da shi umara ranar takwas ga wata kuma suka ɗauki harama aikin hajji suka yi aikin hajji Allah ta'ala alam amma a ce wanne ne ya fi ifradi ne ko tamattu'i ne ko kirani wannan matsala ne na sabani sosai wani zai ce ma ifradi ya fi wani zai ce ma tamattu'i ya fi wani zai ce ma kirani ya fi amma shi wannan malamin ibnu taymiya Allah ya masa rahama yana da wani zance mai kyau sosai akan wannan matsala ne ce kowanne ana cewa ya fi ne a halin da mutum ya samu kanshi a ciki ya ce kirani yana iya zama shi ya fi idan mutum yana da abin yankan shi ya yi kirani shi ne abin da ya fi idan kuma mutum ba shi da abin yanka gane ko kuma ya zo a cikin watannin aikin hajji yana so ya yi umara ya ce to wannan ya yi tamattu'i ne abin da ya fi masa ya ce ifradi kuma yana kuma mutum daidai idan mutum ya yi umara a watannin aikin hajji sai ya koma gida garinsu kenan sai kuma ya sake yin tafiya ya zo zai yi aikin hajji ya ce to wannan ya yi ifradi ne abin da ya fi masa da haka shi a wajen shi kowanne yana da matsayinsa kuma zancen shi shine zancen da ya dafi zama mai adalci a cikin su gaba daya dan ba za ka zo ka ce mutane sun tafi kamar da ka ce kai da kai furadi na fi kalada ba Allah ya ce dan yanala Allah luhumuha dima, la dima'uha wa lakin yanaluhu taqwa kuma wanda ya tsoro Allah shi ya dada? ka je ka gama kiranin kan baka yi dan Allah ba mai Ibrahim ya fi kalada ka je ka yi ifradin ka an baka yi dan Allah ba mai kirani ya fi kalada in baka tsarkake niyya ba ka je ka yi tamattu in ka dan ka zo ka ce wani fani na fi ka dan nayi umara da haji to shi zai ya fi ka dan haka walakin yanaluhu attaqwa taqwa inna mal a'malu binniyat haka wanda yafi fi tsoron Allah shine wanda yafi fi ladan aiki gane ko wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani